من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم to wannan ta'aqibi shi kuma yana yana yin wa'azi ga waɗanda sun kai imanin kada ka yi imani kuma ka to kana alfahari da shi kana walakanta waɗanda Allah bai ba su ba yi ta ƙoƙarin su shiryu domin ba ƙarhin ka ne kai ba Manya yahdillahu huwal muhtadi wanda duk Allah ya shirya to shi ne mai shiryuwa ai man yuwaffiquhu fi duk wanda Allah ya shirya ila imani bi ayati ga aiki da ayoyinsa imani da ayoyinsa wal amali biha da aiki da su biduni tarihin ba da karkatarwar ba wala gayyirin kun ba da canzawa ba fatan fatuhu bi zalika basiratu sai basira su ta bude da wannan lidala ilil guda domin ya samu shiryoyi wato hujjoji na shirya alkauniya wato ya diba wajen kaunu halitta Allah na waje wa ya qabalu dalailal guda kuma ya karbi wato abin nan dalilai na shirya fi risalati na manzanci wa huwa al-mutadi shine mai shiriwa hakan gaskiya al-wasil sidqan wanda yake ya sadu da gaskiya alladhi ya'rifu at-tariqa wa yasiru ala sirati wato ya san hanya kuma ya tafi akan hanya wadda daidaitatta har ya fada aljanna wa man yudlil wan duk wanda Allah ya batar Allah ya tsare mu wa ulaikumul khasirun wadannan sune masu hasara wallazi yadilluhu Allah wanda duk Allah ke badda shi la yaftahu qalbu zuciya shi ba ta budewa wala yastahdimu aynahu kuma ba wala yastahdimu aynahu ba shi ya aiki da idanunsa wa uznahu bai yi amfani da kunnansa bai iya gani bai iya ji ko ya ji bai bai amfani da su bai tunani wala ran nura ba shi ganin haske wala ya rufe dariƙa ba zai san hanya ba fa ya buƙa muta habbinan sai shi zauna shi na tafa gani ya zai zulma cikin dukkai hatta ya hasira so hashi hasarar kansa wa mahama malaka fa huwa haba'un aw aw hawa'un duk abin da ya mallaka na aiki ko duk abin da ya mallaka na ibada to duk sai a wace shi ya zan kura wato huwa ta'qibun li mithli shas wannan ta'qibi ne ga misalin mutum allazi atahu Allahu li ilmi wanda yake Allah ya bashi ilmi wa lam ya'mal bi muqtalahu amma bai yi aiki da abin da ilmin nan ya hukunta ba haka eh, abin nan misalin shi yake to ci gaba eh. Eh. kamar da shi mugun malami Allah ba ya in mutum ya je musulunta a wurin shi ya zo yana ta aiki irin nashi to abin nan ya hita daga wani karici zuwa ga wani eh. eh. mugun malami ne masalan malami ne yana bisa ɗariƙa cikin ɗariƙoƙin da ake cikin su eh. za ni ga abin da suke amma sai wani zai karɓi kalimar shahada gare shi ya zan musulmi shi ya zan musulmi domin ba ce ka bi malami ka yi aiki da abin da abin da littafi ya ce shi za ka bi Eh, kamar mutum a ga yayi sallah ko bai kalmar shahada ga wani eh, ga wani ba an kaga yana sallah tare da musulmi sai dauke shi musulmi eh, ka gane ko eh wala ma da zama ana da ya لهم na biya يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. wato annabi zan tambayar ka annabi mai renon mutane ne yana renon su gargadon hankalinsu kuma gargadon yadda suke iyawa wannan da anka aka ce annabi ya tafi yaƙi wata abin nan baiwa ce ta ce in ya taho sai na yake nuna farin ciki na gare shi da ya komo ta ce abin nan ga alkawalin da ni ya ce ke yi alkawalin a kan haka ran ya ce eh ta ce yi ya ce yi yi ta tahiyarta ka gane to wannan zai zan addini gare ka kai kayi tunda bai ce ka ci gaba da yi ba o shine mai ganga ko akwai wani daban kuma ah, wasu lokacin da annabi ya yi hijira wato wadda ya sasan ma madina ya yi kusa ga madina to mutanen madina suka fita tarbuwan shi to a lokacin nan sun hita daga cikin jahiliya ba ba san komai ba sai kide kide kamar yanzu a ce ga shugaban kasa nan tayi ba sai ku hita da kide kide ba to <laughs> shine wato aka fita abin nan wasu na kide kide wasu na wannan don abu na sabo aka tarbo annabi sallallahu alaihi wasallama to sai ya ce kun yi ba daidai ba ah. kaga in an komo an kana sai ya ce to ga da ake yi wancan irin farin cikin jahiliya ne amma na musulunci gashi ka gane eh, bayan haka nan kaji an koma targon shi da kidi ba koma ba akwai na uku abin nan wata yarinya wata wata rana annabi ya shigo gida ya iske abin nan abin nan yana cikin gida wato ran sallah ran sallah ban iya cewa karama ko babba wato ranar idi Ah, sai wata abin ku yanga ce yarinya sai ta ɗauko tana buga eh, dundufa annabi na lullube bai so amma yara ne in ka hana yara eh, wasa sai su yi ta su yi abin da ya shi kamar yadda yaran mu ke yi cikin lokacin sallah ko ba ka ga suna yi ba eh, abin nan suna kiɗi suna yan rawar to abin nan sai abubakar ya shigo sai ya ce shedan gidan annabi sai annabi ya ce masa a'a bar su ko waɗanne mutane suna da idin su eh, wannan shine idin mu bari yara su dan shakata don yanka hana yaro shakatawa sai ta yi abin da fi ya fi tsanani eh, sai ta ci gaba da yin abinta sai umar ya shigo kuma sai ce shaidan gidan annabi da tsinkan umar sai ta gudu sai abin annabi ya ce shaidan bai zama wuri guda tare da umar kiɗa aikin shaitan kiɗa aikin shaitan ka gane eh, to dan me dan me bata ji tsoron annabi ba amma ta ji tsoron Umar domin annabi wata eh, malamin tarbiyya ne mai karantar da mutane saboda haka kaga ya san wato wani abu da ake ce psychology ka bi mutane gurgurai yadda suke iya dauka eh, umar shi ko ta ka ai komi daidai sai ba ta gani sai ta gani eh. Eh. wannan bayanai mana kamar biya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani ya kare to yanzu akwai wani hadisi ko ayan alqur'ani wanda za a kawo mana wanda ya nuna dukkan waɗannan abubuwa a'a su ma masu yi ba sun kai hadisi ba a sun kai sai da abdul qadir an buga masa gangun ma sama saboda haka su ne suke bugawa yanzu wani addini ne sabo daban ai shi da an kana da shi wani hmm, eh. lokacin da an kana shi da an kana ko shi ba da haihuwar shi an kana sai da aka nada shi sama da Allah ya shawara zai yi wajiyai. aka nan sai da abdul qadir can sama an ka buga wannan tambayi kaji abin an buga shi kuli fi sama wal ardi dukkan an buga mushi eh, eh sama dan eh, ba ta an kai dukuli fi sama wal ardi dukkan ba eh, ganguna na an buga su sama da ƙasa daga nan sun ka ci gaba kenan an buga dan ko a'a shi sai da abdul qadir da kansa yana cewa masu bugun bandire cikin masallaci wajibi ne ga shugabanni su kashe su jinin su halal eh shi kansa ya faɗi wannan magana kuma yana nan har yanzu eh. ba wanda ya karkare eh shi masu buga ganga ina a masallaci su ya ya halatta ma'ana zamba kamar yadda aka hana mutanen eh wato abin da yasa ba hana su ba domin an kawo kahircin boye cikin riga ba kowa ya san shi ba ah, kamar ahmadiyya da sun ka taho da shi bayyane sun ka ce ahmad gulam annabi ne kaga sun hito da shi bayyane don haka an ka ji da an ka gane sunan da na an ka hana su zuwa hajji amma waɗanda ke cewa mu mutajjanawa ne ko kadirawa kaga basu ce sai sun ka ce waɗanda muke bi waliyai ne kaga basu ce annabawa ba amma in ka komo abinda sun ka jingina gare su sun ce annabawa ne manzanni ba ma annabawa ɗaya ba manzanni don sun amso ga wani abu ga Allah kuma sun karantar da mutane domin abinda annabi wanda Allah zai ba hukunci yayi shi kadai ba zai gaya ma kowa ba shi ya annabi yan an ce gaya ma wani mutum ya zama manzon Allah kun gane saboda haka yan an ce waɗannan sun karɓo wani abu sabo daga Allah sun to sun gaya mutane wato manzannin Allah ne ba ma wannan ba har cikin abin da sun ka taho da shi in ka karanta kai ma kanka kai lada annabi saba'in. ka faɗa da addini ko kuma in ka karanta wani abu daga ciki ka samu ladar qur'ani ba na sau guda ba har sau dubu abin nan shidda kaga kenan kamar an ce ku bar a wancan tsohon addini ku komo ga sabo yace ah, wala qaddara ana li jahannama Allah yace mun shuka ga jahannama mun shuka saboda jahannama mun halitta don jahannama ba mun shuka bane mun halitta domin na na shuka ainu ne wannan zara'ana mun halitta li jahannama saboda jahannama kathiran min aljin wal ins mun halatta mun halitta da yawa na aljannu da mutane don jahannama su irin waɗanda an ka halitta don jahannama lahum qulubu suna da zukata la yafqahuna biha amma ba su gane gaskiya da ita inda da zukatan nan walahum ayunun suna da idanu kaman na na nabiri hmm, wala yusiruna biha amma ba su iya ganin gaskiya ba su iya ganin hujjoji da waɗannan idanu ba su iya dibi ala qudratillahi kun fahimta ko bisa ga ikon Allah basara itibarin wato dibi na kula ba su iya yi walahum azanu suna da kunnuwa la yasma'una hal ayati amma ba su iya jin ayoyi da su wal mawa'id ba su iya jin wa'azi sama'a ta dabbun saurare irin su kula wata azan da wasu kuwa kullun sun saurara sai su kokari da za su karkatar da su ulaika kalan am waɗanda a cikin wannan hali kamar dabbobi suke fi adamil fiqi ga rashin fahimta wal basari da gani wal istima'i da saurare kun san cikin dabbobi kuma wato na gida waɗanda ake ci sun yi kowa wauta su zauna tare da mai halaka su eh, <laughs> kun fahimta ko eh, bal hum ala a'a ma abinda sun kasa tumaki sun fi bacewa min al'am daga dabbobi li'annaha tadlubu manafi'a domin kullun su wadannan dabbobi suna neman abin da zai amfane su wata harbu min ha kuma abinda zai cuce su za su gudu ka dauke sanda za su yi gudu wa haula'i yaqdumuna ala nar wadannan suna gabata da wuta da kansu mu'ani da tsaurin kai suna shiga wuta da kansu fa in ka hana za su yi fada da kai don su shiga wuta ula'ika humul gafilun waɗannan su ne masu shagaltattu a ne masu bari li ahammiyati anfusihim ga abin da yake shi yake zama muhimmi ga kawunan su eh. nan da yawa masu fassara wannan aya hmm. su masu ata ma'ana wannan aya suka dauki wannan sigogi duka suka dangana ma gumu wanda ke aya ita ba za ta karbi eh wannan aya ba za ta karbi haka nan ba gwamnati ya san abin nan to wannan suna hmm. iya dangana su ga manyan shehuna kamar dai irin eh. shehuna na shedan ba shehuna kwarai ba shehuna irin duk irin shi abin nan duk wanda ba magana tun farko mun fara malamin da ya sani yake ba ai su ne kenan

To akwai daga cikin karkacewa daga hanyar shirya wa eh, du'a'ullahi bi bighairi ma ruya ka dora roƙon Allah ba da abinda an ka ruwaito ba mutum ya samu wasu sunaye ya sa ma Allah ba waɗanda an ka sani ba kamar zarka ya ilu wa shamsu ya ilu wane ne wato abin nan sunaye kawa Allah sunaye ka dore kiran su da su yana daga cikin karkacewa daga addini kuma yana cikin fada da addini ah, kun fahimta ko min asma'i wato ba abin da an karwaito na sunayensa ba wa min alhuda huda du'a'uhu ta'ala bima anzala ala rasulihi min asma'i kuma abinda a shirya in za ka roki Allah ka roke shi da sunayen da ya saukar ga manzonsa ya bayyana muna kun fahimta ko to don haka yace walillahi al-asmaul husna Allah na da sunaye waɗanda sun kafi kyawu ashe akwai masu kyawu waɗanda yake ba mu san iyakar su ba amma waɗanda sun kafi kyawu waɗanda ya kamata a roƙe shi da su wato at-tis'atu wa tis'un tara ne al-warid bi hal hadith wanda yake hadisi ya taho da su wallahu la ilaha illa huwa ar rahim al-malikul qudus iyakar karshe biha wato ku ubangiji ku roƙe shi da su wa zaru alladhina yulhiduna fi ayatina ku bar waɗannan da ke ilhadi wato ga fi asma'i ga sunayensu su sunayensa min alhada wala hida ana cewa alhada kuma ana cewa alhida yamiluna alhaqiqatan da ke karkacewa daga gaskiya ga sunayensa hay su taqu ha asma'a asma'a li alata yanda sun ka dora um, abin nan suka yi gumaka suka ba su sunaye wato suka ɗebo daga sunayen Allah suka sa musu kamar lata minallahi haka nan uzza sun ɗauko daga aziz wa manat min al mannan wa qala ahlul ma'ani sannan masu ilmin mm, luga sun ce al ilhadu fi asma'ihi ta'ala abinda ake ce ma ilhadi ga sunayen Allah an tusammiyahu bima lam yusammi Allah bihi nafsahu ka ambaci Allah da abinda bai wa kai nai suna da shi ba walam yarin fihi nasun babu wani nasi wanda ya taho min kitabin na littafi wala sunnatun koko ba wata sunna لأن أسماءه تعالى كلها توقيفية domin sunayensa duka tawfiki abin nan jin su ake yi a rike ba kaka su ake yi ba shine tawqifiya wannan hakuri ta ne an tusammiyahu bima lam yusammi bihi nafsuhu li'anna asma'ahu ta'ala an tusammiyahu bima lam yusammi bihi nafsuhu a bi Allah Ah, abin nan ko ya juzu an yuqal ya jawad ya halatta ka ce ya jawad ya mai kyauta domin jawad ya to cikin ah, asma'ullahi husna wala yajuzu an yi ya ya sakhiyyu kun ga sakhiyyu mai kyauta jawad mai kyauta amma jawad ya to cikin sunayen Allah ma sakhiyyu bai zo ba kun gane ko ah, haka nan kuma duk sunan da baka san ma'anar shi ba na ajamanci kada ka samu Allah suna shi kamar yadda suke cewa abin nan mai mm, sunan shi eh, duk dai abin da yake baka san ma'ana shi ba malik ya ga wani na irin addu'o'in da bai san ma'ana su ba yace wa ma yadri kal Allah kufrun aw shibu kufrin ah, saboda ka wato duk abin da baka san ma'ana shi ba kada abin nan ba ruwa kyau eh, waɗanda na sani da waɗanda ban sani ba eh, waɗanda na sani da waɗanda ban sani ba to ya kamata ka san su domin an ce wanda ya san su ko wanda ya san ma'anar su ya dore koyi da su wato Allah na sa shi cikin aljanna man ahsaha ahsaha ya san ma'anar su ko ko ahsaha ya haddace su ko ko ahsaha ya san ma'anar su kuma ya haddace su gaba da ka gane duk ya dauka eh eh yana yiwuwa mutum ya tsawaita Allah da suna yadda a ya tsawaita a manzon Allah da yadda ake tsawaita a a ba ya halatta kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam tilas ne ka tsaya kamar yadda ya bayyana kansa kaga ya ce la tuturuni kama kama nasara isa ibn maryam kada ku ketare haddi ga yabona kamar yadda nasara sun ka ketare haddi ga yabon isa dan maryam na ji suna cewa wani lokacin da mutum ya yana tafiya wai annabi yana halarci a wannan to annabi bai ce mun haka nan ba amma ya ce inda duk kai salatu duk inda kake Allah ya wakkala mala'iki wanda yake zai dauki salatin nan ya kai masa wannan shi ya wannan akwai shi eh, saboda haka abin nan akwai jiwa da irin waɗannan maganganu Allah ya tsare mu Allah ya shiryar da su kuma Eh, sai yujzauna fil akhirati jazaa ma kanu amalu za a saka musu lahira sakamakon abin da sun kazan suna aikata min al su masu ilhadin din to ci gaba wa man khalaqna ummatun ya'duna bil haqqi wa ya'dilun to mutane ba za su kace duka ba wa mimman khalaqana daga cikin waɗanda muka halitta ummatun akwai al'umma haduna bil haqqi suna shiriyarwa da gaskiya ba ma suna suna shiryuwa ba su shiryu su shiryar da gaskiya wa bihi adiluna kuma da gaskiya suke yin adalci su ne al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma ko cikin al'ummar sa waɗanda sun ka karkace akwai waɗanda an na kware ba su gushewa eh, cutan mai cuta bai cutar su har ranar tashin kiyama la tazal min ummati ta'ifatan ga cikin hadisi annabi ya ce wata al'umma ba ta gushewa daga cikin al'ummata wani yanki daga cikin al'ummata bai gushewa Allah haƙena akan gaskiya ila an ya yati amurla har al'amarin ubangiji ya tabo Buhari da Muslim sun ruwaito wannan wakila an ka ce humul ulama su ne malamai addu'atu ila ila dini masu kira zuwa ga addini kun fahimta ko ba al'ulama uwar du'atu ba al'ulama uwar du'atu babu wannan wawu hmm, malamai masu kira malaman da baya kira shi kan ya koma zuwa jan bilamu kun fahimta ko ta ci gaba wallazina kazzabu bi ayatina حيث لا يعلمون to wallazina kazzabu bi ayatina wadan sun ka karyata ayoyin mu wato sun ka bar qur'ani <clears throat> ba su yi aiki da shi ba to ba nan da nan Allah zai kama su ba sanan su darjuhum za mu dora kama su kadan kadan ai na kuzum qalilan qalilan mu dora kama su kadan kadan ana rage musu daraja guntu guntu mi'atul alamin inda ba su sani ba har a amshe gaba dai to ci gaba wa um لهم inna kaidi wa umli lahum kai musu jinkiri kada kai gaugawar a halaka su kyale su yi ta dai wa'azi inna kaidi matin mugun yadda bara ta wato kenan istidraji na matin mai karfi ne shadidul da ku ba ya dauka shi <clears throat> Allah bai mugunyar dibara sai dai mutum shi mugunyar dibara saboda haka wata in mutum ya yi mugunyar dibara sai Allah ya mayar mai da ita kun gane ko to ci gaba <clears throat> أولم يتفكروا ما بصاحب من جنة إن هو إلا نذير akwai daga cikin hada da addini yin sukar mai wa'azi a ce ai mahaukaci ne ko ku kaza ne kun fahimta kun an ka ce awalam tafakkaru shin ba su yi tunani ba masu faɗin haka nan su ce annabi mahaukaci ne ah, ba su yi tunani su gane ba ma bi sahibihim min jinna babu a hauka ga abin nan ah, manzon su ah, mutumin su wanda an ka aiko musu mai mahaukaci na iya zakwa da wannan abu in huwa wato shi annabi bai zama ba illa nadiru ba ce mai gargadi ne mubini mai bayyanannen gargadi wanda yake mahaukaci ba haka yake yi ba eh, saboda haka ko ka karkatar da gaskiya ba da karkatuwa hujja wato abin nan kullun in ka tambaye mutum ka jera faɗa to ba gaskiya yake yi ba in ka tambaye malamin kware abin da bai sani ba sai ce wannan ba san shi ba wanda ya sani ce ga sani ka gane to أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من جاهل وأن عسي أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون تو awalam yanzuru fi malakutis samawati su mutane ba su yi dibi ba cikin mulkin Allah cikin samai wallazi وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما فعتيها حملت حملا حبيبا مرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما علينا آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين to tun da ya zan wato annabi bai iya tun kuɗe makai ne sharri bai iya kawo makai ne wani alkhairi sai abin da Allah ya so a in wani ya ce zan kawo ma khairi ko zan kawo ma sharri yana faɗa da addini ne kun gane to sai sun mazakara fi ma ya ti jaulatan jadida ya ambaci wani abin nan wani fage kuma sabo لضرب المثل بمبغاوان مثالي من واقع الحياة البداية المستقيمة al-munharifa wato farkon rayuwa in farko wato tsaye take daidai amma kuma sai ta zan abin da ta karkace fil adami yi ga mutane farkon rayuwa tsaye take sannan bayan haka nan ta karkace sun matanta matantahi ilal jadalil mantiki bayan haka nan wannan jaula wannan fage bayan an fara da cewa ɗabi'ar mutum ya fara da rayuwa mustaƙima ya karkace in bai samu shiryarwa ba to sannan ya ci gaba kuma da bayani har zuwa ga abin nan jidali irin na kawo hujja ta ra'ayi haulal alihatil mud'at wato gehen wato abin nan gumaka waɗanda ake kira ya gudu har mushriku nan da yake masu shirki na abin nan ayi dore musu jayayya da hankalinsu don su gane abin da suke yi ba daidai ba yace huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin Allah shine ya halitta ku daga rai guda wato rai wanda take guda ah, shine Adam alamin min hazawjaha ya halitta matarta matar nan daga gare wato azzakar wal unsa ya halitta namiji da mace ala fitratin wahida bisa ga halitta guda ashe kenan kun ga eh, Hawwa daga Adam an ka fidda ita wato asali rai guda ce ita ce ta tsagutar kasu kashi biyu wajen alamin liyas kuna ila don ya natsu don shi namiji ya natsu zuwa ga wannan mata da an ka bashi wa lafa hawa to ya saba da ita to wannan ga adam alaihi salam Allah ya shiryar da shi saboda haka wato ya fita daga ɗabi'ar 'ya'yansa amma ‘ya'yansa kowane in ya sami mata don ya saba da ita ne ko falon mata ga shaha lokacin da ya yi jima'i da matar tashi hamala hamlan hafifan sai ta yi ciki ciki wanda yake mai sauki domin wato lokacin da ta fara ciki da yana mani baya da nauyi kamar babu shi Kamar rabbi sai ta ɗora yawo da shi kamar babu wani abu cikin jikinta tana nishadi falon ma lokacin da ta yi nauyi ciki ya girma kun ga wato sai mutum ya ji tsoro kenan ga mata shi ta kusa ga ciki ya kumbule ko haihuwa ne ko mutuwa ne ko menene kun gane ko da'awar wallahi a lokacin na sai su tsoro jin tsoron Allah su tsoro roƙon Allah da'awar wallahi rabba ma sai su tsoro roƙon Allah ubangijin su la in ataita na salihan lalle ya ubangiji in ka ba mu abu mai kyawu wato tawarke ko kuma ka ba mu wani abu dai wanda ba zai zan aibi ba kumburin cikin nan lana na na shakin za mu zan cikin masu godewa eh, wata gare ka domin yanzu ba su san wace menene cikin nan zai kawo cuta ne ko alkhairi ne in dai ka kawo mana abu na kwarai to za mu gode ya ubangiji kun ga wata wannan kenan eh, da farko eh, ɗabi'a mai kyawo har kuma ciwo ya taho duk da tsoron Allah ya taho bari mu kare ma'ata hmm, ma فلما آتيهما صالحا جعلا له شركا فيما آتيهما فتعالى الله عما يشركون to ma falamma masu halin lokacin da Allah ya ba su abu mai kyawu wato ta haihu wato da haihuwa kenan sai sun ka gada ne wato kenan ba sai godiya ba ya kamata su gode maimakon su gode ja alalahu shiraka sai suka sanya ma Allah abukan tarewa fi ta kuma ganiman nan da ya ba su badala shukuri alai bayan su gode masa ashraku da sai sun kai mai shirki sai sun kai shirki don dan wa shirku sunuku shi kafircin nan wato hada wani da Allah nau'i nau'i ne wa ashkalun da launi launi wa idza kun fahimta kun sai ya da ce abin ala a samo laya a yau rubutu a yau kaza ya ga abin bai tsare shi masa da yana can cikin ciki sai bayan ya hito sannan zai ce ya nemo masa wani abu a nemo masa kambu a yi ba ne ne eh, eh? ba adam ba adam domin annabi ne an tsare shi daga wannan amma ɗabi'a ƴaƴansa don haka take eh, ba adam ba ne wato ɗabi'a haka Eh, wato kuma kowane mutum domin duk daga rai guda an kayo mu saboda kowane haka yake sai wanda yake ilimin addini ya tsare shi kun gane ko ina da wani abin nan ina da wani dan uwa albajiri sai ya taho ya ce min wani ban son in faɗi sunan shi yana tambaya ta wai wani abin nan wani shiya na abin nan na sakkwato malami ne ya ce a ah, ya za ka ga mutum har ya zanke shi ya sannan ka ce malami ne ya ce a ah, cibbu nake so in yi masa <laughs> ya ce ai yan boko mu gare mu wato su agodayi mu hawa muke mu ita suka ba sauko ne ba wani ya faɗa masa yadda yake yi <laughs> saboda haka ilimin addini ɗaya ke gyara mutum to lokacin da ya kawo musu abin nan lokacin da Allah ya ba su wannan ni'ima shikenan sai suka sanya ma Allah sharikai ga ga wannan ni'imar da ya yayi wa idza kana mushrikuna la ahadi rasul sallallahu alaihi wasallama in ya zan kafirai zamanin annabi wa qawluhu ko gabanin annabi kanu yunziruna ba'al abna'in suna yin abin nan alwashi ga soke ƴaƴansu lil alihati ga gumaka wal ma'abid da wuraren ko wal ma'abid al aliha ko ma'abid al aliha ko kuma su tayi su soke su ga wuraren da ake bauta ma gumaka auli kahanatil ma'abid ko ko ga bokaye to fa innal kathirin al masu yawa yau yushrikuna billahi suna shirki da Allah ne yusammuna abna'ahum abidan li ghairillahi kaji an ce bawon wane ko ko abin nan kai shi wuri kaza kai eh, abin nan eh, eh, harurrutsa take yi sai an kai shi wuri kaza sannan abba zai mutu ba a samu laya kaza a samu rubutu kaza a yi a kai mu malam wane Mm. kun fahimta da kun subhanahu sarki ya tabbatar ma Allah aw shine yaj'aluna fi abdanihin nasiban litamai ko kuma lokacin da suke sama abin nan jikin su rabo na guma na abin nan layu wal adatu da al'adu al wasaniya irin na gumaka allati yazawu yazawu hal kasirun da ke masu yawa suna yi a nan kasar mu da wasu kasashe wa hiya inhiraf wannan duk yana nuna wa karkacewa an tauhidil mutlaq tauhidi wanda yake na gaskiya wata khadu shirka lillahi da ambaton da rikon abin gumaka ga Allah shi ma atahu ga abin da Allah ya ba mutum wa ta'ala Allah amma na Allah ya tsarkaka ga abin da mutane ke yi na shirki ay tanazzaha amma yushrikuna ku bihi fil ibada ga ibada wal Eh, wal ga ibada menene ibada in an ce ibada bauta mu wani menene bauta wahiya imtis in eh, wahiya imtisalu amrin na ijtinabi bin umarni ko abin nan nisan ta hani in wani ya ce ma yi kai yi abin nan ba ya zun daga na Allah ba ne bai daidai da hukuncin Allah ba ko ko bari bari alhali bai daidai da hukuncin Allah ba to ka bauta masa ya ba wato shi kake bauta ma ba Allah ba tunda Allah bai ce kai haka nan ba in cewa ya karanta Fatiha sau kaza ba ya dogara da komai ba ka bi ka bauta masa ba iyaka kenan ba in eh, sai da Allah ya ce wato shi wasu na bu nahayin min Allah aw min ghairihi wato bauta ko daga Allah ko daga wanda wanda ya umarce ka kai ka bauta masa fa ma kana min ghairi llahi fa huwa shirku abin da ya zamba daga Allah ba shi a shirki kun gane ko wal jumlatu musabbibatu wato ita jumlan nan wato abin nan sababi ce wato kenan adan udifa ala khalqiko khalqiku wa ma wa ma bainakuma itiralu wato kenan Allah shine ya halitta ku sannan kun ka taho kuma kuna shirki da shi wa taqdiru huwa alladhi khalaqakum shine ya halitta ku min nafsin wahidatin gare guda Wata ta'ala Allahu amma yushrikun wato Allah ya dauka ga abin da mutane ke shirki da shi wa yakunu fi qawlihi yushrikuna iltifatun domin kenan ya halitta ku sannan kun kazan kuma kuna shirki da shi Allah ya dauka ga abin da kuke shirki da shi maimakon ya ce abin da kuke shirki da shi kun gane mun gane domin aya da karshen ta da Adam yawwa hmm. Na inda ma yantahil masal wato lokacin da wannan misali ya kare bada asiyaqu yastankiru ma kana alaihi almushrikun wato kenan yanzu an nuna muna al'adar mutane karkacewa bayan Allah ya ba su ni'ima ya halitta su komo suna shirki shirkin na har akai ayi wani jiki wanda ake dibi ana bauta masa to gashi nan shine za a yi magana karanta أيشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون to an ka fara kenan musu abin iri ne ba su iya kawo ma cuta ba su iya kawo ma shari ko da kuda ma bai iya sauka gare su ba su iya korewa ga alhali mutane na bauta musu ya ce, a ayi shirku na billahi fil ibadati ma la yakhluqu shay'an su mutane suna haɗa wani da Allah abin da yake bai halitta komi alhali Allah shi ke halitta uh, abin nan walhalu hum ay al mushrikuna su kafiran din aw al asnam ko ku abin da suke bauta ma guma kansu wadanda ake bauta ma wa galaba fi al uqala da yace wa hum mushrikun domin hum zai koma ga masu hankali kawai kalmar sihi kamar domin cikin waɗanda ake bauta ma akwai har annabawa akwai isa alaihi salamu akwai uzair au la ko au li itiqadil kufari anna taqil ko kuma don kafirai suna tsammanin gumaka suna da hankali wato wahum yukhlaqun su gumakan ma da ake bauta ma halitta su ake yi ko kuma su masu bauta musu halitta su ake yi to sannan kuma akwai mu ana bauta ma abinda bai halitta ko akwai wata ko babu to ci gaba ولا يستطيعون لهم ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ولا يستطيعون لهم نصرا su gumakan da ake bauta ma ba su iya taimakon su da komi ba su iya taimakon su da komi wala ko kansu ma ba su iya taimako biman ihami ma arada biha su wato in wani abu ya tashi samun kan na cuta ba su ba su itun kudi kan min kasa ne in wani ya tashi karya su au gari ko wani su wal isbaham li tawbi wato kenan ashe yaya za ka bauta ma abin da yake bai yi amfanin ka bai yi amfanin ma kansa to ci gaba wa in tad'u wa in tad'uhum ila al-huda la yatma'uhum سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون سوكما كان bauta ma ya ياكو كافرين in ta da al-asna wato in kun ka kire gumakan ila al-huda zuwa ga shirya la tabi'unakum wato ba su bin la tabi'ukum ne eh a ɗaya da nuni la ya tabi uku ba za su bi ku ba Ah, wala ko wala yujibunakum ba za su karba muku ba ila muradikum zuwa ga nuhin ku bihim da su kama yujibukum Allah kamar yadda Allah ke karba muku inda muku in kun ka kire shi ah, sawa'un alaikum daidai ne gare ku ada autumuhu kun kire su zuwa ga taimakon am am antum samitun ko ko kun shiru ba ku kire su ba wato daidai ne gare su ko ka kire su ko ka kire su duk dai ba su abin da kake yi ba ai la yatabi'una ba su bi da adami sama'in domin ba su ji abin da kuke yi ba wala ya tagayyaru halukum fil halayn wa ta ko kun kire su ko ko kire su ba halin kuna nan kamar yadda yake kama la ya tagayyaru haluhum an hukumil jamadiyya kamar yadda su gumakan suna nan gumaka abin abu sandararre ko mi kai ko da wuta kasa su sai da su kone amma ba san wani abu ba to ci gaba sun bayyana إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين to sun ma bayyana li mushriki na gabawa ta ya bayyana mu kafirai su bi ibadatihim al asnam gota mu goma kan suke fa qala wa anta da wa innal ladina tad'una wadannan da kuke ba kuke kira min dunillahi wadanda ba Allah ba ibadun amsalukum su ma bayi ne kamar ku bal antum arfa'u min hayyan ku kun daraja domin ku kuna da rai kuna motsawa su ba su da li'annahum la hayata fihim domin babu wata rayuwa gare su wa antum ah, fikum alhayat ko kuma akwai rayuwa cikin ku wata takallamuna kuna magana su ba su wa ma zalika idza asarartum fi fi itiqadi anna fihim hayata amma duk da haka idan kun doge cewa kuna tsammani akwai rayuwa ciki wada u cikin su wada u ku kire su wal yastajibu lakum su karba muku su karba mu addu'a ku in kuntum sadiqin in kuntum masu gaskiya fi annaha hayyatun natiya suna da rai tastahiqul ibasun tantanta abota musu kamar yanzu misali mai kiran shehu in yana abin nan ya dan ya ya taimake shi ya samu littafin da shehu ya rubuta ya kire shi karantar da shi in ba iya karantar da shi abin da yayi to idan zai karantar da shi abin da wani yayi ina zai tsare shi ga abin da wani yayi gaya ta ajazin sannan ya bayyana sauran gumakan nan ba su da wani abu wa fadala in abidihim alaihim masu yin ma sun shi su fa qala yace alahu alahu ادعوا ثم كيدوني فلا to ya faɗi gayar kasawar wanda ake kira wanda ba Allah ba sai ya ce alahum yamsu na biya su gumakan nan da kuke bauta ma suna da kafafu waɗanda yake suna tafiya da kafafun nan la babu am lahum aidin ko suna da hannaye yabshuna biya wanda yake suna damƙa da hannayen babu am lahum ayunun yubsiruna bi ko suna da ido wanda yake suna ganin suna ganin ku da su babu am lahum adanu yasma'una bi ko ko suna da kunnuwa wanda yake suna sauraren ku da shi duk laysa lahum shay'un min zalika ba su da komai daga waɗannan mimma huwa lakum ga yake abinda ku kuna da fa kayfa ta'buduna to ya za ku kuke bauta musu wa antum atammu halamin min alhali kun kamala cika halitta bisa gare su ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحداهم sannan yace annabi ya musu takara kun wasna mun da su da guma kansu ila katli in kuna iya ku ku kashe ni li bayyana lahum ajazahum dan ya bayyana musu kasawar su ba a ce in ka taba guma ka za su kashe ka ba to da ku da guma ku taru gaba ɗaya ku ku kashe ni kullahum kace musu ya muhammad ud'u mu ud'u shuraka'a ku kirai gumakan naku duka waɗanda kuke tarewa da su wajen eh, bauta ma Allah sun maki duni ku taru duk ku yi shawara don kashe ni wala tun zuru kada ku jinkirta min in kwana yau wala tu bihiluni kada ku yi min jinkiri fa inni la ubali ku ban damu da ku ba to in ku kasa kashe ni ashe kenan abu abin bauta ku da banza ne kenan to ci gaba inna waliyallahu إن ولي الله الذي نزل الكتاب to kun gani tunda annabi bai ji nauyin faɗin wannan magana a tsakanin makiyansa ba wato abin nan qur'ani gaskiya ne inda bai san gaskiya abin ba wake tsakan makiyansa yace duk ku taru ku kashe ni akwai wuya sai imani tabbatacce inna waliyallahu alladhi anzala alkitaba wanda an majibincin al'amari na wanda ke tsare ni Allah allazi nazal kitab wanda yake ya saukar da littafi qur'ani wa huwa yatawalla salihin kuma shine yake jibinta salihai duk wanda an na to Allah ke tsare shi ba ni daya ba har sauran duk wanda ya bi haka al'amari yake to wallazi tad'un wallazina tad'un min dunihi la yastati'una nafrakum wala anfusahum yan to yanzu tad'una min duni waɗannan da kuke kira in banda Allah la yasdu nasarakum ba su iya taimakon ku wala an musam yansurun kan kawunan su ma ba su iya taimako to fa kaifa ubalimin ya zan damu da su don sun taru don su kashe ni to ci gaba wa in tad'uhum ila al huda la yasma'u wa darihum wayanta da umu ko da ka kere gumakan ila da kuda zuwa ga shirya Allah ya ba su saurare wata ram za ka gamsu ya muhammad za ka ga gumaka yanzu runa ilaka suna dibi zuwa gare ka yi ƙabilu na kakan nazirin da idanu waɗanda an ka tsattafa musu wato suna bibi da idanu turuturu wala na ba su gani wa in kanu musawwari na bil'ayin ko da ke ga su akwai wuri ido wal anfi akwai wurin hanci wal urin da kunne wa hiya suratul lahi ya tafiya sura da yake babu rai ciki kun gane kun ga ci gaba qul abu wa amru bil urfi wa a'rid 'anil jahilin to kun gani tunda ya zan haka bauta ma wani Allah yake musulunta zai yi ba ci gaba wato lokacin da abin nan ba ya bayyana mana yadda gumaka suke ba ba sa abin da suke yi ba to ashe kenan masu bauta ma gumaka wato ba su da hankali kai mai musu gargadi kada kai hushi in kaga suna yin hushi in kai hushi ka zama hukaci dan uwansu to eh, eh, ci gaba kuzul afwa ko an karanta to shine yace summa wajjaha Allah ta'alima ta'alima qayyima sannan Allah ya fuskantar da karantarwa wato abin nan jagorori wato abin nan hukunce hukunce wato masu kyawu min makarimil akhlaqi halaye masu kyawu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam Muhammad li wajaha bid da'wati al jahiliya al jahala dan ya fuskanta da wannan halaye na kwarai ya fuskanci jahilci wanda yake baka bakin jahilci bima sai kuna auna ga abinda zai zan taimako lahu gare shi alqiyami bi wajibati to in ya zan an kore annabi kai ma mai wa'azi haka ne domin in ka tawo kana wa mutane waɗanda ke bauta mu ne Allah ba hukata ne tunda ma hukata ne kai kana da hankali za ka yi hushi eh, don kaga suna hushi don haka an ka ce hudul afwa ka dauki rangwame ka riki rangwame wato komai an kai ba ka yafi al yusr ka dauki sauki bi ma ja ga bin da to bila kulfatin babu wahala a akhlaqin nas na halayen mutane wala tabhas an nan kada ka dora bincike duk wanda ya taho da abu bayyana shi kenan ka tsaya nan kun gane wa amur bil urfi sannan kuma in za ka yi umarni ka yi umarni da abin da Allah ya ce ka yi kada ka kakana haka bi kulli ma amaraka Allah bi duk abin da Allah ya umarce ka da shi ho kullu ma arafun ma araftahu bil wahyi duk abin da ka sani da wahayi min Allah daga wajen Allah azza wa jalla da shi za ka umarnin mutane kada ka kakana haka wa kullu ma yu'rafu fi shar'i wa kullu ma ya'rifu yu'rafu fi shar'i husnu duk abinda an kasan kyawun sa ga shari'a shi ake cewa ma'ruf wa a'ril al jahilin sannan kuma ka kawo da kai daga jahilai don wani ya tashi yana zagin kai yana ma kai mahaukaci kai menene kai ba ka da kuɗi talakawa ne ne duk dai aikin jahilci ne ka kawo da kai kakka da abu shine wa al jahilin wala tuqabiluhum bi sahhin kada ka fuskance su da wautar su wa hiya ka qaulihi ta'ala wato wannan magana ta yi kama da maganar ubangiji wa idza khadabahum wa idza khadabahum al-jahiluna qalu salama bayan Allah in jahilai sun muskance su sai su ce Allah ba ku hakuri mu ba mu fada zo gaba zo ga shi mu hmm, zo kusa wato an ka ce wa adil al jahilin jahilai komai sun kai maka kauda kai kada ka fuskance su da cewa sai ka rama wa idza khadabahum aljahilun qalu kun ga bayan Allah in jahilai sun ka suna zagin su ba za su yi sai ce Allah ba ku hakuri mu al'amarin mu aminci ne qala jafar as-sadiq wato jafar jika annabi ne sallallahu alaihi wasallam laysa fil qur'ani ayatun ajma'u min hali makarimil akhlaq babu cikin qur'ani aya wadda ta tara halaye na kware kamar wannan aya kai abin nan ka yi umarni da alheri wato ka gafarta sannan an yi ma laifi ka yi umarni da abin da an ka sani ga shari'a sannan bayan haka nan ka kawo da kai ga jahilai jahili in yi ma jahilci kada ka damu domin mahaukaci ne in ka in ka rama wato kun yi jahilci gaba ɗaya kai ma ka koma jahilin dan uwansa kun gane wa qala jibril wato jibril ya ce fi tafsiri haka fassara wannan jibril na fassara mana ita menene abin nan menene ma'anarta qala amaraka rabbuka yana faɗa ma annabi ubangijinka ya umarce ka an tasila man ka wanda ya yanke maka sadar in yana fushi da kai ba ai ma magana kai sai Allah ba ka hakuri wa tuti man haramaka wanda ya hana ma kai ɗibi ka bashi wa ta'fu amman zalamaka wanda ya zalunce ka kace Allah gafarta muna gaba ɗaya wannan shine jibril ya fassara ma annabi wannan aya wa hiya mukamatu kuma ba wai ta tsaya ga annabi ba an shafe ta a'a tana nan ana aiki da ita fi mu'amalatul kufari in kana mu'amala da kafirai haka za kai musu bima yan bagi ga abin da ya kamata wa fi mu'amalatul du'afa al-islam ko ko musulmi masu rauni waɗanda ba su san musulunci ba in kana yi musu suna faɗa da kai haka za ka yi waje fatil arabi ko kuma ƙauyawa waɗanda yake ba san ladabi ba in sun taho suna yi ma kai yi nuna kaza ka tausasa kun gane ko a arabu ba laraba ba ƙauyawa eh, don kun ga wani wuri in kun tafi abin nan wa'azi sai a yi mu karara abin nan mi sunan karar da hausa eh, a akwai hausa shi eh, abin nan a ah, ba karar asu eh, eh, karar hausa eh, kan zazzaganci ne to to eh to shi ke nan ah, masa kai kai eh wannan ah, eh mala ya ce eh, wato jika annabi ne wato abin nan Ja'far Asadiq dan abin nan eh, Hussein Zain al-Abidi Zain al-Abidin dan Hussein eh, abin nan dan Ali ibn Abi Talib ka gane to ci gaba ci gaba ma ينزغنك من الشيطان الغر فاستعذ بالله to shi na yi wa mutum dai matukan mutum ne in ana tsokanar shi ya yi dan hushi to wa in ma yanzu ganin kawai na shaidanin zugun in ya zan wani mai tsokana ya tsokane ka daga shaidan wato mina shaidan na hadu wato ya soke ka har abin nan au wasu wasu jin koko wasu wasi Wa ta ka ala khilafi ma umirta bi zan ya dauke ka kayi abin da ba umarce ka da shi ka dan yi hushi kadan Eh, ka atira algalimin kamar kushi ya gitta ma wa fikiratin ko wani tunani to fasa iz billah inda duka ji haka nan ce a'udhu billahi minash shaitani rajim domin shaitan yana son ayi fada don wa'azi eh, shi shi mutu kun gane ko jawabu shadu wato ka da kai abin ka ce a'udhu billahi in kana tsaye kai zaune in kana zaune kai kwance shikenan innahu wato shi ubangiji sami'un lil qawli mai saurare ne ga magana alimun masani ne ga kulli shay'in ga dukan komai kun gane kun abin kun ga kenan mai wa'azi tilas ne ya dauki hankuri wanda kake kokarin ka juyar ya tashi shi mahaukaci ne wannan ibadar da yake yi don inda yana da hankali bayyanta to mahaukaci za ka to kana faɗa da shi ko kashe ka yayi ka shiga aljanna shahada ne amma in ka kama abin nan shi kenan shaidan ya samu abin da yake so ai ta dokayya in ya so a ta zuwa abin shari'a Ah, ku diba abin nan da an ka kama yan izala an ka tura kurkuku kwana goma sha ɗai. Allah ya nuhin ya hidda wani da an ka ɗaure shekara biyar wai don ya ya musuluntar da abin nan don ya musuluntar da kirista an ka ɗaure shi shekara biyar da cikin kurkuku babu dalilin kori. don ya musuluntar kirista kawai a a wannan kuma sakin nan nashi yanzu bai yi wata biyar ba abin da ya hidda shi yan izala da an kasa cikin kurkuku kwana goma sha ɗaya suka iske shi Allah ya sauka shi Allah ya shiryar da waɗanda suka yi to ci gaba الذين سعوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون wato da an ka ce an ka kai shi kotu an ka gaba da laifi sai an ka ce akwai tabo hankali gare shi a kai shi kurkuku shekara biyar eh? magistrate ne eh, yanzu ya zan babban mutum nan cikin kaduna abinan gwamnatin kaduna musulmi ne kuma radda ni kai mai wannan magana ya ce gobe za a sayar da shi ai dama abin nan dama fada abin nan caci yana duka ce amma ba haka kan rubuta ba zai ce gobe za a da shi ke to ba da shi musulmi eh a ah, ba musulmi bane amma me abambance shi da musulmi masu yin haka nan sun bayyana annan nasa inda sama'il wato ci gaba ko haka nan ta to wannan da a tafi shi kuma wato yana bayanin mutane lokacin da suke jin wa'azi wa zikir kuma suke jin wa'azi kismani sai suka kashi biyu izmun yattaizu kashi guda ya ya wa'astu wa yattaqi shi tsoron Allah wa idza dakhalahu shay'un in wani abu ya shige shi min shaytan daga shaytan ta zakar sai ya tuna Allah ya bari wannan shine kashi guda waraja ila tariqil mustaqim kuma zuwa ga hanya wadda amma daidaiciya wa kizmun sannan kashi guda la yake zai karɓar wa'azi wala yataki bai karewa kan bai tsoron Allah wa yastamiru ala dalal sai ya doge akan bata wa yusaidu shaytan fi ibtan yusaidu shaytan ya taimaki shaytan kuma fi ibtal ga gabata wa gaskiya saboda kullun kokari yake ya juyar da gaskiya ta koma ƙarya kun ga haka nan kenan masu waɗanda ake wa wa'azi suke ga sunan Allah ya ce faqala ya ce innal ladhina taqaw wadanda sun kaji tsoron Allah ai ittaba'u amrullah sun kabi umarnin Allah fi jami'i harakatin ga dukan abin nan motsin su wasu kanatin da shirin su to su waɗanda sun kabi kenan sun ka wa'aztu idza masahum ta'ihum min ash in mai gewayewa na shaytan ya shafe su ya sa musu wasu wasi wato sun kai sun kai wani dan laifi wa alamma bihim wato abin nan ɗan ya sauka gare su kai wani dan laifi tazakkaru sai su tuna azaba Allah kuma su tuna eh, abin nan ladashi fa idza hu busirun sai ga su masu gani domin in shaytan ya taba ka kai wani laifi kamar karun ido ne mutum na gani shi ya imani in ya yi zunubi ko ya yi sata ko ya yi wani abu dai wanda an ka hana to lokacin nan ya manta da satan nan haram ce ya manta da zinan nan da yake yi a lokacin nan haram ne ah, kun ga kenan shaytan ya ruhe mai ido amma in ya tuno azabu Allah sai ya abin nan ya kobo ya ce Allah na duba fa idza hum muslimun sai ga suna masu gani masu gani alaka gaskiya min gari daga wannan sa wa yarjuuna su komo ah, ai inna masa shaytani yu'mi wato shafa shaydan tana sa mutun ya makabce wai da musu ya bice haske wai gulubul basira ce ruhe basira walakin na taqawa amma tsoron Allah allati allati tuwassilul qalba wat qulubu wadda yake tana sadar da zukata billahi da Allah taftahu basair ashabi za su bude idanun masu masu ita tuwasilu ne eh tuwasilu an kun gyara ko tuwasilu hmm. don tasiru da kan shi Eh, a lokacin nan shaidan ya mantar da shi ya eh. makarce ah. sai in ya tuna Allah kuma shi kenan tuwar silu ne kun gyara ku? Ah, shi kenan abin nan wata falgisha wata shi kenan abin nan tunawa sai ya sa ya gani ya yi abin da ya rufe an ne daga idanunsu kun wabta ko? to wa ikhwanukum وإخوانهم يمدونهم بالغيب يغفرون ba an ce mutane kashi biyu ba ne waɗannan bayan Allah waɗanda sun kaji wa'azi sun ka karɓa suna yi wa shaidan ya shafe su eh, abin nan eh, su ido bayan haka nan su tuna Allah su yi tsoron Allah sai su yi gani ko to kashi guda na biyu waɗanda yake su ba su kullum bata suke su ne ‘yan uwansu wa ihwanu ashadu ne min kufari wal fusaki wato kenan shaitannu da kafirai waɗanda ba su sun ka kaki karɓar wa'azi su koyi mai dunahun bilga'in filgayi kullum taimakon waɗancan suke gabata fil lalali gabata wa shakki da shakka min masu shaitani wato ba shaitan yana taɓa na kwarai ba sai waɗancan da basu musulunta ba waɗanda suka ki karɓar wa'azi game da shaidan sai su yi ta ƙara taimakon su ku kun ɓace abinda kuke yi ba da kyawu don su ci gaba da ɓatar. kun hannu da ko sun mala'iku su sannan ba su gajartawa kullum kokarin suke su ƙara ɓar da su fi imdadihim ga taimakon su ga bata aw maddihim ko ko eh, taimakon su bal yashtahiduna fi ibtalil haqqi su ta kokari ga ɓata gaskiya Bisu Ali ta anso da tambaya ku kun yi kaza ba an yi muku kaza ba wato don su jawo hankalin su kamar abin da suke yi na kware ba ba na kware bane wa talabil ayati da neman ayoyi gairu nazirina ila mujizatil qur'an ba su dibe mujizar qur'ani kawai sai su yi kokarin batawa kun gane ko to ci gaba eh saboda haka wato wanda ya imani kullun fada yake da mutum biyu yana fada da shaytan yana fada da yan uwansa mutane waɗanda ba su shiru ba shi ɗai hmm. eh, wani lokaci in sun rinjaye shi idanu ya rufe in ya tuna tsoron Allah sai idanu su bude to ci gaba eh, to <laughs> ci gaba wa idza lam tadin bi ayatin qalu لولا جئت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورمد لقومي to su dai waɗanda ba su musuluntan ba waɗanda ba su sauraren wa'azi kullum sai su ce kawo ayoyi kawo mu abin da zai gaskata ka ba mu yarda ba wa idza lam ta'ti bi ayatin in baka zo musu da aya ba wanda sun ka nema qalu laula istabaita don mi baka ta ba in kai annabin gaskiya ne don mi baka kawo mana aya ba mi nan suka daga wajen kanka yaquluna zalika hukuma suna faɗi haka nan dan izgidi kullahum ka ce musu inna ma ta ma yuha ila min rabbi aya ban iya kawo ta mu'jiza ban iya kawo ta ban iya kawo karama wato abinda Allah ubangiji na ya umarce ni in bi shi ɗaya nake iya bi laysa li an ati mi in ji bi in ban iya zakkuwa da komi daga kaina hada alquran wannan qur'ani kuma da kawo muku basairu shi ma ayoyi ne hujjoji ko ba haka ba min ku daga wajen ubangiji ku hudan kuma shiriya ne wa rahmatun kuma rahama ne li ga mutane wanda imani ashe duk wanda ya dibi qur'ani ya dibi abin da a ciki ba neman wata aya inda mai shiriya ne wanda ke ci a kawo masa wata aya ta daban wato mai neman karkatar da gaskiya ne to ci gaba eh. anan ka cewa sai sun kawo واذكر عبد في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا ضال ولا تكن من الغافلين to wadkur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijin ka tuna shi cikin ranka sai ran koye tadaru an kana mai kankan da kai wa khafiyat ne ba min lahon magana kada ka kama Allah Allah Allah Allah wanda an fana. kun gane ko eh, domin kenan akwai walakanci ciki kana eh, shiga cikin gidanku kana kiran babanka haka nan to <laughs> ya ya abin nan kun fahimta ko a hana mu mu kire sunan annabi sallallahu alaihi wasallama haka balle sunan ubangiji kullun ibada ba kayan ta sai yadda Allah ya ce a ta cikin qur'ani sun ta hujja sun ce an ce udullah mukhlisina lahu din to mi am to mi am mukhlisin to mukhlisina kuma ai suna ta suna ah, to ina abin ashe kenan abin aikin banza shi fassara shedan ce wannan wato abin nan dunal jari min bil gudwi wal asal safi da marece awailan nahar farko rana wa akhirahu da karshen sa wala takun min alghafilin kada ka zan wanda ya shagala an zikrillah daga ambaton Allah wa fi surati ra'd qala ta'ala cikin surati ra'd yace ala bi zikrillah talma innal qulub da ambaton Allah zukata kenan kun gane kun ci gaba Eh. akan da Allah ne eh. ko su ma عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ya jama'a waɗannan abubuwa da ka faɗa duka wannan sura ta ƙunsa su domin tana magana akan gaskiya da ƙarya suna faɗa. Hmm. Ah, kullun mutum abinda an gaba gare shi shi yake magana a kansa ah, kun fahimta ko in ka tafi wata ƙasa wadda yake su kuma wani abu gare su daban in zai fada a kan wannan saboda haka wata kada ku ji nauyin abubuwan da ake fada Allah ya taimake mu ya tsare mu kuma ya shirye da mu mu duka gaba innal ladina inda rabbika kawata, waɗanda yake suna wajen ubangijin ka wato bayin Allah na kware waɗanda a wurin ubangiji mala'iku la nan ibati ba su girman kai ga bauta masa wai na kuma tasbihi dai suke masa saboda haka ku na ƙasa in ba ku yi ba ba ku rage Allah da komi ba ko kai ko kai waɗanda an bayan Allah na can suna ta abin nan suna ta ba su girman kai kuma abin ga bauta masa suna ta yi mai tasbihi kuma saboda shi ɗaya suke yin sujuda wala hu yajudu gare shi ɗaya suke yin sujuda ya hada una ku ko ya kusuna ku bil khulus na kebance shi da kankan da kai wal ibadatu da bautawa wa kunu amsalan ku mutane ku zan kwatan cin su kun gane ko to kuna yashra'u lil qari yashra'u lil qari sujudu tilawa na ake ake shar'anta mu mai karatu in mutun ya kawo nan da karatu to ana an shar'anta shi sujuda sujuda don karatun qur'ani fi salatin cikin kowace sallah farilla ce ko nafila gairi ha ko wanda ba sallah ba wai shira'u muslimi shi ma wanda yake yana saurare ana shar'anta masa in ya ji mai karatu ya kawo nan shi ma shi sujuda amma da sharadi kari. shi mai karatun sai in yana da alwala ya fuskanci alkibla amma shi mai saurare ba zai yi sujuda ba sai ya fuskanci alkibla kuma da sharadi na biyu idza sahha lil qari an ya ummuhu fi salati in ya inganta ga mai karatun nan shi zan limamin sa da kana sauraren matarka tana karatu ta kawo wa yusabbihuna wa su yasjudun ko ta yi kai ba kai don bata inganta ta zan limamiyar ba kun gane ko da fitan fi sujudi tilawati ana shaɗantawa ga sujudi tilawa shurudu salati babu wannan gwawo shurudu salati wato sharuɗan sallah sharuɗan sallah musan alwala da fuskanta alƙibla da sutura kun gane ko wata juzu ba da salatai subhi kuma abin nan ba a yin nafila bayan sallar asuba kuma bayan sallar la'asar amma ya halatta a yi sujudu tilawa bayan sallar asuba ko bayan sallar la'asar amma wa qabla al-isfar al-a'la wal wal isfirar gabanin wayewar gari wato in gari ya waye tarar to ba za a yi sujuda ba sai dai mutum ya ketare Eh, kalmar ko ya ƙetare ayin gaba ɗaya haka nan kuma bayan la'asar in rana ta fara ja kuma in ka karanta ba za ka yi ba ba za ka yi su sujuda ba kun hanyar da ko wallahu ala wannan shine mazhabin malik eh, ga wasu mazahib suna daukar an hana sallah bayan asuba an hana sallah bayan la'asar amma sallar da ba ta da dalili wadda ada dalili ana iya yi kamar sallar abin nan tilawa ko kuma sallar ah, ah, abin nan gewaye dakin kafa su eh, ba su kayyade ba ko sallar janaza suratul anfal سورة الأنفال مدنية وهي ست وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين توقع سورة الأنفال أبين داكي تيما نفس jam'in naf nafl wato abin nan abin da anka samu na ganima abin da anka samu na ganima su ake ce mu anfal eh madaniya aw illa kafaru wannan ah, abin um, ta makka ce al'ayatu sab wadannan ayoyi bakwai fa ta su um, abin nan ne wa yadhkur bika alladhina qawlu lazitu ka wa yaqtulu ka wa yakhruju wannan abin nan makiya ne wa hiya khamsun aw sittun aw sab'un wa sab'una aya wato yawan ta aya 70 da 77 um, ne ko 76 ne ko 75 wa mawdu'uha ra'isi abinda take karantarwa at-tarbiyatul harbiyya yadda za a yi renon yaki Hmm. yadda za a yi renon soja hmm. eh, nazala fi gazwati badar ta sauka ga yakin badar fata lammanatil kasira min nizamin kama ta kunsa abu mai yawa na tsarin yadda ake zama lafiya wal harbi ko zamanin yaki wa wani zamil gana'im kuma da yadda ake tsara tsarawa ganimomin yadda ake raba su wal asara ko yan kama kamanni yadda za a yi da su wa nizamul mu'ahada kuma tsarin ya ayi alkawulla tsakanin uh, abin nan abokan yaki da uh, abin nan uh, makiyansu wal mawasiq da alkawulla wa nizamun nasari kuma tsarin cin nasara wal hazima ko kuma abin nan musulmi sun abin nan su ji tsoron kafirai su gudu shine hazima wa wajibatul mujahidin kuma abinda an wajibi akan masu jihadi fil fil idad na tattali wato tattalin makamai wal fil idadi fil adadi ga yawa wal istidad da tattali domin in kuna da yawa ga yadda ya kamata ku yi in ba ku da yawa ga yadda ya kamata ku yi to nan kuma tattalin makamai kada musulmi su zauna babu wani makami ga gare su da ruk abin da kafiran nan da ke abin da fada musulmi suna yaki da sun san ko kibo kuna da ba su zakkuwa gaskiya ne domin su suna son rayuwa ko kuna son a kashe ku da shahada hmm. summa Eh, tarkul amri ba'da zalika lillahi bayan kai tattali kuma kai tattalin sojoji eh, eh, yawa to sannan kuma ka bar al'amari ga Allah kada ka yanzu na yi ka dora alfahari kun gane ko wa man nasaru illa min indillahi in wato cin nasara wato cin abin rinjaya bai zan hace ga Allah kawai iyaka ka yi abin da an ka ce maka in ka ka gama naka sannan Allah ya taimake ka nazalat bada an tammar ga rotu badarin al-kubra bayan an yakin badar babba sannan ta sauka allati farra qad al haqqi wal wannan yaki na badar shine ya bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya wa al islam wal kufr kuma shi ya bayyana bambanta tsakanin musulunci da kafirci wa ja'alat al-islam dawlatan mustaqilla bayan yakin nan wato musulunci ya zama abin nan daula tsayayya ya zan kenan mulki sosai wadda ta tsayi da kanta mustaqillatan hada wato hadiya ke abin lahakiyanu tana da tsayuwar ta ita kanta wani zamu tana da tsarin ta wato tana da constitution nata hmm. wasu lutsatu hukumar da ta mai ma yukhalifu an zimatal alam ga abin da yake ya saba ma abin nan constitution na duniya duka kabla ha gabanin ta ba da ko bayan ta duk wato constitution waɗanda an kai gabanin musulunci ko bayan musulunci na musulunci ya saba musu to wajibi ne ga musulmi su bi na musulunci kun gane ko hmm. بسم الله الرحمن الرحيم لما اختلف المسلمون في غنائم بدر wato bayan an yakin badar an ci nasara an samu ganima sai musulmi suka saba waza a ba wannan ganima su ne sun kai cancanta a basu fa qala shubban hiya lana yara masu abin nan matasa Matasa suka ce wannan ganima ta mu ce don mu mun kai yaki li'annana basharnal qital mu mun kai yaki sosai da jikinmu mu wa qala shiyuhu. a kunna rida lakum ai mu mun kaza masu taimako gare ku kamar mayahin ku muna mun ce cewa koyi kaza koyi kaza ta hatar raya ta karkashin tuta muna karkashin tuta amma muke ta ga da ake yi walau in kashabtum la fi'tum ilaina da kun da kun hirgita kun gudu ai gare mu za ku taso in ji dattijawa fala tastasiruna biha saboda haka ashe ganiman nan bata tsaya gare ku ba ku dai ba ku dai adda ita ba nazala bayanin min Allah anna mala sai bayani yazo na cewa wannan ganima ba ta yara bace ba ta tsofaffi bace ta Allah ce wali rasuli kuma don manzon Allah faqat su kadai idin nasaru laysa min ahadil fariqaini domin cin nasara ba daga yare yake ba kuma ba daga tsofaffi yake ba wa inna ma huwa min Allah daga Allah ne allazi hayya'ahum wanda ya shiryar da su lima lima hayya'alamu ya shiryar da su ga abin da shirya musu faƙala ya ce wato ga abin da an shirya musu nan wato yanzu za mu yi ta bayanin cewa wannan Allah shi yayi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza har ƙarshe a ce to kun ganima ba ta ku ba wato gwamnati kamar yadda take ganin kafirai suna ɗauko makamai suna ajewa a ba musulmi dama su ma su aje makamai inda an yi haka nan ba za ka ji sun faɗa ba amma in sun san musulmi ba su da komi to za su yi ƙoƙarin su kawo su yi abin واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل يا يا محمد عن الأنفال ga suran nan ku saurara wato musulmi wato suna suna tambayar ka ba musulmi mutanen badar waɗanda sun kai yakin badar suna tambayar ka anil anfal ga waɗannan ganimomi wa adda wa za Aba sun miyat anfalan an yi musu suna ganimomi jam'u naflin bi ma'ana aziyada kamar ƙari ne domin in ka tafi kayi yaƙi ladar da ka samu ita ce cin nasara gare ka saboda haka sauran dukiyar da an ka samo duka ƙari ne kun gane kun don haka nan kamar ƙari ce li'anna ha mislun nafli alama ma an amallahu bihi alaihim domin kamar ƙari ce bisa ga abinda ni'imar da Allah ya wa musulmi minan nasara na taimako al-akbar wanda ya fi girma don ku diba lokacin da an kai yaƙin badar an kace musulmi sun kaci nasara wato wan kuma cikin kasuwa wato badar kasuwa ce duk labari yawa a cikin duniya kamar yadda an kai yakin kwato yakin abin nan na kwato aka kori bawa jangwarzo duk abin duk kasar Hausa ko ina an kaji labari ai musulmi sun rinjaya ai ba yin ai yin an ka abin nan ba ba ba jangwarzo ba yunfa eh duk abin nan ko wace kasa ko waɗanne Eh, min an-nasr ah, min an-nasr al-akbar wal izz al-adwam sannan da abin nan daraja wadda ta hidawama allazi abin nan ah, shi dukiyar kamar ƙari ce bisa ga taimakon da Allah ya ba su wanda ya girma da daraja wadda ta hidawama allazi nalu wanda sun ka samu a kiba hadhihi al bayan wannan yaki wato kenan duk abin da sun ka samu na dukiya ƙari ne kullahum ce musu al-anfalu lillahi suna tambayar ka wa'adda wannan ƙari Ka ce wannan ƙari na Allah ne wal rasul da manzo yaj'alani ha haisu sha'a haisu sha'a za su sa inda sun kasu haisu sha'a eh, kasama har sallallahu alaihi wa sallama bai bainahu sai Allah ya annabi ya raba wannan ganima tsakanin su ala sawa'i daidai da maza da tsoho da yaro duk daidai rawahu al-hakim hakim ya rawaito wannan fil musadarak ثم أمر المسلمين sannan kuma Allah ya umarci musulmi bai ma ya ji mafi haƙƙin ga abin da ke wajaba ga haƙƙin su faƙala ya ce fattaqullaha wa asluhu za ta bainakum ku ji tsoron Allah sannan ku yi sulhi tsakanin ku kar ku yi ta faɗa tsakanin ku wannan ya ce ni za adda girma wannan ya ce ni adda girma ai haqiqata ma bainakum bil mawda ku ku gyara abin da a tsakanin ku da soyayya wa tarkin nizai da barin jayayya wati ulla ku ita ga Allah wa rasuluhu ku ita ga manzon Allah in kuntum mu'minina hakan in kun zama masu imani da gaskiya to ku bi abinda Allah ya ce ku yi kokarin yin sulhi tsakanin ku ku bar kokarin yin fada kun gane sai dai kuma inda duk kun kaji mutane shiru to matattu ne <laughs> eh, eh, eh sai fada amma kuma sai abena su yi kokarin gyarawa Eh, in ka ga in ka ga wanda a gaba gare ka ya saba ya saba ba ba ka ce a'a ga abin da daidai dan mhm. ya gyara eh ai to waɗanda a jahilai ba su wannan sai a ce kai ka malam magana ne fadin zai tashi eh shine abin nan <laughs> Allah ya sa su dinga yarda da gyaran amin